Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahouse.com ko sashen Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 30 ga watan Janairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikinsa na ƙasar Venezuela Nicolas Maduro a shirye yake ya tattauna tare da abokan adawarsa don magance rikicin siyasa a ƙasar Amurka ta kudu. wakilin tattaunawa na Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai sun bayyana ra'ayoyinsu da suka ci karo da juna akan ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. Mutane biyu sun hallaka bayan fashewar gurnati a wani masallaci da ke kudancin kasar Philippines. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abubuwan da wasu 'yan jihar Nasarawa ke fatan shugabanninsu za su yi masu nan gaba. bayan haka za ku ji cewa an kaddamar da shafin yanar gizon hukumar zaben sini a jamhuriyar Nijar don jama'a su samu bayanai a cikin sauki. Za kuma ku ji cewa jami'an tsaro sun kama madugun 'yan adawa ƙasar Kamaru, (Morris, Kamto, amma ministan cikin gidan ƙasar ya masanta cewa jami'an tsaron sun buɗe wa wasu 'yan adawa wuta. kamar kowace ranar laraba yau ma muna nan tafi da shirin himma wanda abdulaziz adili ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. sauraro Assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikinsa na ƙasar Venezuela Nicolas Maduro a shirye yake ya tattauna tare da abokan adawarsa don magance rikicin siyasa a ƙasar Amurka ta kudu. Amma ya gargada Amurkawa kada su yi tafiya zuwa Venezuela har sai an buƙaci hakan. Shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana ba da shawara ga Maduro da ya tattauna da kawo sulhu da 'yan adawa na ƙasar da kuma gudanar da zaɓukan majalisa. Ya ƙara da cewa barazanar sanya takunkumi da Amurka ta yi da ya haɗa da katse hanyar samun kuɗaɗen shiga na man fetur na ƙasar Venezuela sun taimaka wajen sassauci a matsayin Maduro. A yau Laraba ne Maduro ya yi tayin zama a teburin tattaunawa domin ci gaban Venezuela. a wata hira da kamfanin dillancin labarai na RIA. Amma ya ce ba za a yi zaben shugaban ƙasa ba har sai shekarar 2025 tare da yin watsi da buƙatar shugaban adawa Wayne Guaido da shugaban jam'iyyar adawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A yau Laraba, wakilin tattaunawa na Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai suka bayyana ra'ayoyin da suka ci karo da juna. akan ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai bayan da Majalisar Dokokin Birtaniya ta ba Prime Minister Theresa May umarnin sauya yarjejeniyar ficewar. Wasu jerin ƙuri'u da aka kada a zauren Majalisar Birtaniya a jiya Talata sun amince da shirin jam'iyyar May ta neman wata yarjejeniyar. A cikin wata hira a yau Laraba. ministan Birtaniya mai kula da harkokin ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai Stephen Buckley ya faɗa wa kafar yada labarai ta BBC cewa sauye-sauye ne zai zama maudu'in tattaunawar da za a fara yi 'yan kwanaki masu zuwa. Amma daga bangaren ƙungiyar tarayyar Turai wakilin tattaunawarsu Michael Bania ya ce sun riga sun bayyana nasu ra'ayin. Ana son labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba mutum biyu sun hallaka bayan fashewar wani gurnati a wani masallaci da ke kudancin ƙasar Philippines. Hari na biyu kenan bisa wurin ibada a wannan yankin bayan da aka kada ƙuri'ar raba gaddama da ya amince da ba yankin musulmai 'yan sanda sun ce mutane hudu sun hallaka sanadiyar fashewar bom ɗin na safiyar a birnin zamboanga wanda malaman yankin suka yi allah wadai da shi hukumomi sun ce ba sa zaton harin bom ɗin mayar da martani ne ga wasu tagwayen hare-haren bom a kan cocin katolika a tsibirin jolo wanda aka kashe mutum 21 Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin Jolo, amma hukumomi suna zaton 'yan ta'addan ƙungiyar Abu Sayyaf ne suka kai wannan harin. Ƙungiyar da ta yi mubaya'a da ISIS ta kai ɗaruruwan hare-haren bom cikin shekara da dama, da garkuwa da mutane da kuma fille kan mutane a wannan yankin. Amurka da ƙungiyar Taliban dukkansu sun amince su kafa tagwayar sun amince su kafa tawagar ƙwararru guda biyu domin tantance hanyoyi da za a janye dukkanin sojojin amurka da na neto daga afghanistan da kuma hana 'yan ta'adda amfani da ƙasar afghanistan wajen kai wa amurka da abokan ƙawancen hari babban mai magana da yawun taliban mullah shar muhammad abbas sanikzai ya ce bayanan haka tattaunawa ta kusan mako guda da aka kammala ranar asabar a ƙatar tare da wakilin musamman tare da wakili na musamman na amurka kan batutuwan da suka shafi afghanistan a ranar 25 ga watan fabrairu tawagar ƙwararru biyu za su tsara su kuma tsaida da shawarwari kafin su gabatar a teburin tattaunawa da za a yi a taron da zai gabata a jihar doha kamar yadda Sanixai ya faɗa a wata kafar watsa labarai da ke goyon bayan ƙungiyar Taliban. Mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid ya sako faifan bidiyon hirar yau Laraba. Bisa ga dukkan alamu, Iran na ci gaba da kutse a yanar gizo. Tana satar bayanai da zai ba da dama ga masu leƙen asiri na yanar gizo. da kuma duba bayanan manyan jami'an siyasa da na kasuwanci ciki har da wasu a amurka wani sabon rahoton leƙen asiri na amurka da aka fitar a talata ya yi gargaɗi da cewa masu satar bayanai ta hanyar yanar gizo na ƙasar iran suna neman bayanan sirri na jami'an gwamnatin amurka da ƙungiyoyi na gwamnati da kamfanoni domin su samu damar yin amfani da su Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a da babban zaɓe a Najeriya ke karatowa wasu a jihar Nasarawa sun bayyana irin abubuwan da suke fata shugabanninsu za su yi masu don inganta rayuwarsu. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na tafa da ƙarin bayani. A Najeriya harkokin zaɓe na ƙara kankama 'yan takara kuma sai ƙara ƙaimi suke wajen janyo hankalin al'umma su zaɓe su saboda wasu ayyuka da suke niyyar yi musu na ci gaba. A ɓangare guda kuwa su al'ummar na buƙatar shugabanni a matakin tarayya da jiha su yi la'akari da ayyukan da za su inganta rayuwarsu ta hanyar samar musu da ababen more rayuwa da za su yi walwala musamman a ƙasa irin Najeriya da ke da ɗimbin albarkatun ƙasa. Na shiga garin lafiya fadar jihar Nasarawa inda na zakulo ra'ayoyin jama'a kan abubuwan da suke sa ran waɗanda Allah ya ba su nasarar zaɓe su yi musu. Sunana Malam Dauda Alhaji Sale Ribi. Abinda ina fata sabuwar gwamnati yau masu nakasa shine ya kamata mu samu rehabilitation center a ainihin sassa uku mana three senatorial district a nan jihar Nasarawa sannan mu samu ainihin mutane da sun samu horo su zo su horar da ainihin masu nakasa musamman yan mu da suna titi gwamnati suna kai suna dawa suna bara sannan shi gwamnati masu zuwa su yi kokari su yi wa ainihin su wannan masu na kasa kamar mana abin da ake ce da shi allowance mana kowane wata a samu shi mai na kasa ya samu ko da dubu bakwai ne ko goma ne to kin ga zai tallafa wa kanshi tallafa wa idan yana da iyali ba zai tallafa musu sunana adama zakari in kin duba eh muna nan da farin ruwa ba developing nashi ba ga kiyana ma ba developing nashi ba ga dayin pittman da yana nan a nan shabu shi ma ma ba developing ba ga igon hill ga domadam suna nan dai da yawa nino da na san dai an samu a kiyana shine gishiri kuma har inda za a iya developing wannan gurin na ga zai zai samo ma al'umma aiki da yawa kuma zai rage wani gefe ta gurin jiran gwamnati su bayar da komai da komai suna na usman abdullahi daga nan lafiya duk wanda dai zuwa allah ya sa ya samu nasara a kawo ainihin abin da dai inganta kiwon lafiya kuma da hanyoyinmu to ya batun tsaro fatun da waɗansu wurare ana samun matsalan tsaro eh to batun tsaro gaskiyan magana shine wannan gwamna na jihar nasarawa tankwali makura ya inganta mana batun tsaro shi yasa a yanzu nan ku masu ɗaukan rahotanni inda da ku bincika cewa bara ku samu cewa ana tashin tashin nan da can ba saboda haka muna godiya kuma duk wani gwamnan na dai zo ya ƙara inganta akan maganan tsaro wasu al'ummar jihar nasarawa kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan irin alfanun da suke sa ran samu bayan gudanar da zaɓe na kuma tambayi gwamnan jihar ta nasarawa umaru tanko almakura wanda wa'adin mulkin sakaro na biyu ke shirin karewa kowace wasiya zai bari wa al'ummar jihar abinda gani na shi ya kamata mu ba mutanen kasar nan kenan a karfafar da zuciyarsu bisa kan kyawawan halaye da kyawawan ayyuka da kuma tsaida a gaskiya rikon amana da kuma adalci to shi zai kawo mana zaman lafiya idan haka ya samu ya dawama to za ka taras zaman lafiya zai dawama kuma zai dore gwamnan jihar nasarawa kenan umaru tanko almakura zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya A gaida Zainab Babaji yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar Hukumar zaben kasar ta Sini ta kaddamar da shafinta na yanar gizo da nufin baiwa jama'ar ciki da wajen kasar damar samun masaniya a game da wainar da ake tuyawa dangane da tsare-tsaren zabukan shekarar 2020 da ta shekarar 2021. Sai dai 'yan siyasa sun buƙaci hukumar ta tsaurara matakan tsaro don kaucewa aika-aikar masu kutsi Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a yayin wani bikin da ya samu halartar wasu daga cikin 'yan siyasa da wakilan kungiyoyin cikin gida da na waje ne hukumar zaben nijar a karkashin jagorancin shugabanta metir isaka sunna ta kaddamar da shafin yanar gizonta mai adireshin org a ci gaba da daukar matakan bullo da hanyoyin da za su ba da damar gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka cikin yanayin haske aladuwa amada shi ne mataimakin shugaban hukumar zaben Nijar. Abu ne wanda da ka shiga ciki duk abin da hukumar zaɓe take yi kana gani duk abin da aka saka a ciki ka gani ko kana kasashen waje ko kana cikin gida ko kana ƙauye kana birni in dai kana da abin da zai sa ka shiga na gizo-gizo kana iya samu kai shi tunda mu abin da gurin mu mine ne duk abin da zan yi a ce 'yan kasa suna da labari duk abin da zan yi a ce kowa da kowa yana da labari wannan abin yana cikin neman kwancin hankali yana cikin neman a yi zaɓe na gari sakataren harkokin zaɓe a jam'iyyar pendes tarayya abubakar sabo da ke cikin 'yan siyasar da suka amsa goron gayyatar na hukumar seni na ganin fa'idar kafa wannan shafin yanar gizo. Sun ka ce muna insha Allah wajen fishe kinan suna sa karta electoral da inda duka 'yan Nijar ko ne ga iya zuwa a ɗauki sunan shi wajen rijista. Kaga wannan babban abu ne kenan muke siyasa muna diba eh, in mun ka diba sai mu faɗa ma militankin mu ko ko masu zaben mu in wanga waje kuke ga wurin da ya kamata ku tai ai rijistan ku kenan in mun ka ga haka nan ga gari ma sai mu sa 'yan masu shela su haɗi ga inda za a tafi. amma wasu daga cikin waɗanda suka halarci wannan biki sun ja hankulan shugabannin hukumar zaben ta nijar akan maganar tsaurara matakan tsaro don ganin an kauce wa dukkan wani yunkurin masu kutse ko da hukumar ta seni na cewa tuni ta yi rigakafin dakile irin wannan aika-aika wanda muka kira suka mana shi mutane ne kwararru ne wanda sun san aikin shi kuma lokacin da zan yarjeje ne yin shi muka ce duk abin da za su yi su ɗauki mataki kwakwara wanda zasu hana wannan kutsan tunda duka wani sakamakon zaɓe bisa nan ne zan mu sanya shi a inda muka yi mun ɗauki matakai kwararru wanda insha Allah wannan abun bai wakana ba. Magatakardar majalisar CNDP mai alhakin sasanta rigingimin siyasa Lamina Haruna na gargadin hukumar ta ne akan wasu muhimman abubuwan da za su taimaka kuma ya gudana cikin kwanciyar hankali a yi gaskiya a yi adalci duk abin da za a yi a yi abin da mutane hankalinsu zai kwanta na ɗaya a yi abin da ƙasa za ta yarda da shi a yi abin da 'yan ƙasa za su yarda da shi kuma a yi abin da ƙasashen waje za su muna sa albarka kal a ce an zo an yi zaɓe an tashi baram-baram da abin da za mu yi nijar ne za mu wa. yan adawa waɗanda tun fil azal ke kallon hukumar zaben ƙasar ta nijar a matsayin haramtacciya ba salarci bikin kaddamar da shafin yanar gizo mai adireshin www.seni.org ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Sulaiman Barma yanzu kuma za mu je ƙasar Kamaru. Ministan cikin gidan ƙasar ya masanta cewa jami'an tsaro sun buɗe wa 'yan adawa wuta a lokacin da suka kama madugunsu. Ministan ya kuma masanta cewa ya haramta taro ko gangaman taro a faɗin ƙasar. Muhammad Awal Garba wakilin sashen Hausa na da ƙarin bayani. jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru sun cafke babban dan adawan kasar maurice kamto a birnin duwala shugaban jam'iyyar mrc wanda ya kalubalanci shugaba biya a zaben shugaban kasar da ya gabata na ranar bakwai ga watan oktoba na shekara dubu da takwas din bara an da dan adawan ya yi riga malam masallaci kan bayyana kansa cewar shine ya lashe zaben amma daga bisani ne babban kotun tsarin mulkin kasar jamhuriyar kamaru ta bayyana cewar shugaba biya ne ya samu nasara da kashi sittin bisa ɗari. Maurice Kamtadai an kama shi ne shi da magoya bayansa suna bore bayan ministan cikin gida na ƙasar Kamaru a Tangaji ya bayyana cewa an hana gudanar da wani gangami ko kuma zanga-zanga a faɗin ƙasar. Daga nan ne sai masu boran suka yi arangama da jami'an tsaro kuma suka ce an buɗe musu wuta. Ministan da ya musanta wannan zargin. confirmer que les forces de maintien de l'ordre n'ont fait usage d'aucune arme à Wannan magana da ba ta da makama ballan tana tushe kuma na yi taro da gwamnonin kasar kamar guda goma da kuma jami'an tsaro kan cewar dole ne mu dage domin hakkin yara ta a wuyanmu ba za mu bari waɗansu ɓata gari ɓata mana ƙasarmu ba. wanda aka harbe ta da bindiga a kafar mai shari'a michel doti ita kuma ta nuna mana cewar duk abin da ya faru ya faru idan har jama'a za su yadda dole ne mu yi kokari mu fito kwanmu da kwarkwatanmu amma a halin yanzu ba mu da yawa idan za a ji kirana dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin nan gaba kaɗan za mu yi nasara muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba himma ba ta garago Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Alasan Halilu na asalin ƙasar Nijar mazaunin garin Porjanti da ke ƙasar Gabon. To ganin kam ya kamata gwamnatin Nijar ta yi domin ta magance wannan matsalar wadda matasa da dama suna barin Nijar suna ta yi a ƙasashen waje ƙarshen ƙetare wasu kuma har su kaɗa kansu cikin harkokin ta'addanci harkokin da ba su kamata ba. to lalle abin da ni gani gwamnatin Nijar alhamdulillah ko yanzu tana yi domin ba dukkan mu 'yan Nijar galibin mu ta kasashen waje ba an ka duba akasari mutane jihar tawasu wasu ne mu ne muka fita wasu can da dama ba kamar kasashen yau in ka dibi kasashe na kewaye eh, kamar su eh, somali su senegal su burkina su eh, benin suna hita tamkar kwansu da kwan zuwa kasashen waje wurin buɗa amma nijar da dama saboda Allah mu ne yan jihar ta wace hita mu kuma wato ba dukan mu ba domin muna nan muna jiran ya kacin alkawalin da gwamnati ya muna yana ta cika shi muna gani muna domin akwai yan abokanan mu suna can suna ta suna ta jin cin gajiyar wannan alkawali na gwamnati domin an cika ana ta a ta yi to wannan abu idan yana samuwa ba su ba ko mu ba za mu taho ba sai mu sa a yi da mu mutu domin haka ne mafi bukata dole sai ta samu ka taho wanda da iko ne muna jira idan Allah sa abu ya samu za mu tsaya a kasan mu kaman kowa to yanzu a jiha kuna tawa mun ji an ce an samu siminti kuma alhaji aliko dangote an ce zai taimaka wajen gina masana'antar uh, siminti wani kira gare ga matasa za ka koma Nijar ka aiki idan akwai aiki kusa ga iyalanka kusa ga 'yan uwanka? Lalle hakikan mai gida adadi tsoro idan wannan mun san da ita domin har karkarar da nake ciki karkarar da muke ciki duk dan zuta ya aune muna nan muna jira. ni nan da nake muku hira ina nan gaban kasa ina nan kasa gaban farjanti daga wannan ta faru ina da hulata zuwa koma a Nijar a kai tsaye da kai tsaye zan karkare zuwa nijar in zai shiga aiki a ta ko ni karancin albashin da zan samu zan iya barin nan in ya ne ko kaɗan zan samu ta yahe min da yawa na nan ɗin da hakika muna shirye wasu ma na can a zaman jira yanzu haka suna nan suna jiran wannan aiki sai sun ga fita daɗa su shiga muna Allah tabbatar da wannan alheri Allah ya ƙara musu mm, mm, niyya wannan ta wannan aiki Allah ya sa a yi shi ina kira. to wani kira ga matasa yanzu wanda suke sauraron ka wanda su ma suke ina kira da matasa matasa eh, ko ko akalla ni matasa shugaban matasa nake na na garin agulun ko gaban za ina son in musu jawabi matasa kanne na diyana ina son in kwatanta musu don gaskiyar mu eh, shugabanninmu sau da ƙaha in Allah su eh, mu bi su sau da kafa mu ga manufarsu kuma da mu ake yi da mu da mu aka kariya kuma mu ne a tullo mu ne a farko kuma mu ne a tullo saboda haka matasa su ake da su ake kariya ku bi magabatan ku sau da kafa da biyayya da da karatu da an da neman ilimi duka saboda gobe samu fi jibuta mu ce matasa idan Allah ya so wannan shi matasa yan wata idan Allah idan Allah ya samu Allah san Halilu lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu san Halilu na asalin kasar Nijar mazaunin garin Porjanti da ke kasar Gabon. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. da busa shi madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, wanda ya ce a gaskiya 'yan siyasa na da abin mamaki. Ganin yadda na garin Murjau ya ɗauki harami yau sakamakon yakin neman zaɓe da gwamnan jihar mu Alhaji Abubakar Sani zai zo yi a garin namu. Wanda kuma tun bayan da muka zaɓe shi a da goma sha biyar, babu wani ƙwaƙwaran abin a zo a gani da ya yi mana amma yanzu da yake son ƙuri'unmu ga shi ya waiwaye mu. Allah ya kai mu ranar zaɓe lafiya domin mu yi wa kanmu alƙalanci. Saƙonmu na gaba cewa a gaskiya 'yan siyasa da hukumomin gwamnati ne ya kamata su rika wayarwa da matasa kai domin su daina yin bangar siyasa musamman ma'aika aikar da suke yi lokutan yakin neman zaɓe. Saƙo daga Mustapha alkali Koko, jihar Kebbin, Najeriya. Shi kuma saƙonmu na gaba cewa murya Amurka don Allah ku bamu dama mu kira ga 'yan uwan matasa domin mu kauce a bangar siyasa mu siyasa ba da gaba ba. Ka yi ra'ayinka nima na yi nawa, saƙo daga Aminu Adamu Malam Madori, da haruna aiki tela malam maduri jihar jigawa matsalar cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare a najeriya musamman ma yadda ake samun wannan matsala daga manyan ma'aikata ya kamata shugaban kasa muhammadu buhari ya ci gaba da zakulo waɗannan ɓaragurbin ma'aikata domin a hukunta su sako daga alhaji mele umara hakika matsalar nuna wariyar launin fata kamar yadda sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi magana a kai ba shakka matsala ce da ta zama ruwan dare Don haka, hanyoyin shawo kansu shine ci gaba da wayarwa da al'umma kai game da muhimmancin mutum tare da nuna musu illar kyaman juna sakamakon bambancin addini kabila ko launin fata Ɗan kishin ƙasa usaini abba dambam jihar bauchi Don allah ina kira ga shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da ya gaggauta sawa maganar mafi karancin albashi ya naira dubu talatin da aka kawo ƙarshe domin wallashi ma'aikata mun gaji da gafara sa har yanzu ba mu ga ƙaho ba Sako daga Salihu Isa Fana da Hassan Master of Ingredient Fana, karamar hukumar Kamba jihar Kebbin, Najeriya. To kafin ku ji takaitattun labaran duniya ga wannan sakon. Talaka kamar kuka, kuri'ar ka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin da za mu ba ƙasanmu ne zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyonmu da talabijin da sauran shafukanmu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirinmu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya. domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ra'ayinku. Talaka ka bar kuka, kuri'ar ka 'yancinka. To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikinsa na ƙasar Venezuela Nicolas Maduro a shirye yake ya tattauna tare da abokan adawarsa domin magance rikicin siyasa a ƙasar Amurka ta kudu. Amma ya gargaɗi Amurkawa kada su yi tafiya zuwa Venezuela har sai an buƙaci hakan. A yau Laraba wakilin tattaunawa na Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai suka bayyana ra'ayoyin da suka ci karo da juna a kan ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai bayan da ɗan majalisar dokokin Burtaniya ta ba Prime Minister Theresa May umarnin sauya yarjejeniyar ficewar. a yau laraba mutane biyu sun hallaka bayan fashewar gurnati a wani masallaci da ke kudancin kasar philippines hari na biyu kenan bisa wurin ibada a wannan yankin bayan da aka kada ƙuri'ar raba gaddama da ya amince da yankin musulmai amurka da ƙungiyar taliban dukkansu sun amince su kafa tawagar ƙwararru guda biyu domin tantance hanyoyi da za a janye dukkanin sojojin amurka da na neto daga afghanistan da kuma hana 'yan ta'adda amfani da kasar afghanistan wajen kaiwa amurka da abokan ƙawancen ta hari Bisa ga dukkan alamu, Iran na ci gaba da kutse a yanar gizo. Tana sata bayanai da zai ba da dama ga masu leƙen asiri na yanar gizo da kuma duba bayanan manyan jami'an siyasa da na kasuwanci ciki har da wasu a Amurka. Wani sabon rahoton leƙen asirin na Amurka da aka fitar a jiya talata ya yi gargaɗin cewa masu satar bayanai ta hanyar yanar gizo na ƙasar iran suna neman bayanan sirri na jami'an gwamnatin amurka da ƙungiyoyi na gwamnati da kamfanoni domin su samu damar yin amfani da su To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan rawar da sarakunan gargajiya za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya musamman a lokacin zaɓe. A madadin Zarawa Aminu Fagge da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Nelson ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.